يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يبكو قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ba su kushi da ina na ilu azun ya gobe gube azun ya gobe ci raye ilu inan na in ramadan ijira na bisalla alisalam da ya kpautu da ku bai ce din inan na bai larubai ba su kushi zana tuwo iji karatiya suratu hud ita e ya nabi shu'aibu alayhi salam daga ayayen <clears throat> daga cabayan etanne ayayen shi ne begunici arbe <clears throat> bi ayayen a tauratu bai gutsi imana shi ni bai go bai gutsi ba na yabe gadon etayen annabi musa bai fir'auna yana a <clears throat> mini tafsirin wacce ko na yi gaga tafsirul karim ar-rahman تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان في تفسير كلام المنان يمن وشكو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي آه ichi tafsirin cilena bebe fa'ida da ciji ke titin gobe guni na ni amfani ka ka ka yana ji da mini ya ta yi annabi shu'aibu wani yawa gaga gaba soko ilayi ci fa'ida un ci jilai kabode a cule zuwa a da ke titi guta loguni na ilayi gaga da muhimmanci sarai i ci ilayi na anaga yawa bibe bayani na wulo tafsir karimin rahman fi tafsir kalamin mannal aye guru uche ana ya nana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقوم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الهرد المولود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد الموقود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحسيد حسبك kemina ila bayanin ta takwana ita annabi shaibu na yi gu karatu mitsuwa na man la fa'ida yayi bon da mini taisirul karimin rahmanin mini bo na ji tsagan ili sadoji tuna kafi gida karatu ya ta annabi musa da fir'auna yana udana ne ya mafari <clears throat> man gan ta annabi shu'aibu lawu gan izaga gagabe kafiri cajo da ya kwaye musulunci ga gan musulunci kawai wa lawu ma ata te etununga elu sokwa umajana ndi ndiga byaje muslimi ko yin agawa te etununga elu mugun lwana etu aramu jina gungun lulugwa ga ibn sokwa ga wayla madaina khawum shuaiba <clears throat> qala ya qaumi abdullah ma lakum min ilahin ghayru tanqusul mikyala wal mizan ale ga gan wayi na wa ya bi musulunci na un boke ba gani bi in na we na ga ga tatsun wa kenan ma sai ba misali wale zaje da na kafirci jo amma kiyaye ga fijitu ko ga daga wa ya bi musulunci ka ga alatu ya ga lugwa ya ga fige ma kumbiya kun ga ina to be ga ga ga ayi da to jan ga ga da musulunci a ya ga na la ayi lugwa ga no be fi da ba e ga fe fige fe fige ebe bai musulunci amma na waya na waya yi k'u ba ga ba ji musulunci ma le fi alugwa iye su aga bele ga laifin na a da ya biyu ya alugwa wa ga to laifi da ba ebe e ji musulunci e ga gina da musulunci ba ni to fi na ga ba su ko e gulugwa wo a ci gabe min fa'ida nu la yi sallah ato salatu ne a jinan uji gagan wa yi kawai ya aluma anid muhammada sallallahu alaihi wasallam atta to ana ba na shi zana a to da nauyin sallah na sokola ta to e jina <clears throat> ka bo dunga kirbe bayi a ayayan shi ne bai gutu a bele bana guga kalu ya shu'aibu a salatu ta amurka an na turka ma ya abudu a bawuna au an na fi amwalina ma na sha innaka la'antar halimun rashid ilawa e nabi shuaibu bugan sallah na waye jinan ga jo foro ga yi lagwalu idan energy yana da ko je wuna man gan ne laudo na ga sa sallah da minniya wato shari'a almutaqaddimi na min al-anbiya wuce mai laudo na ga sa sallah wayan nan ke tu sakwalugwa eh kala wuce ga ta Eh, ta'amuruka an natruka ma ya'budu aba'una eh waji dai da bake su kai ga ga inna salata kanat <clears throat> inna salata tana anil fashai wal munkar ko so e bugo nguna da ne ji sallana na tele fiyan Allah wana a nguna tsunta tele lembayin su kona fa'ida nun ke layi bana ga gagan min ya wazifa ya tuci budon bi ma'ana ya tuna sokot sada tuci jiga aluna ala tabbata la da gyara tsakanin al'umma in uridu ungan hmm. in uridu illa al-islah mastata'at ma nuhi fi ghairi al-qur'an ma uridu illa al-islah mastata'at ina yi manufa mi mi ce je wazin da annabi shuaibu gyara mi wo ne wa ga ga tsakani ya gobe su kuna jalita ya ne ya fedu lafiya ya ga feda mini fushi su koma tsakani ya bagani bai halitta na yi ce ne ya fedu ke gani bai yi ne ya ke da zaman lafiya ke yi ga da ya bomo nana man ga waga yi manufa kukon tsoko na zana aji wazi na alada ya goro wani wazi gwayi na gyaran wa alabe wana wazi gwayi na zaman lafiya wa alabe wana aga ji waza ci gai ke ke ke tsakani za wangi jo unci yan gwa gaza unci unji wazi ne jan <clears throat> wazi Wani nuna ke ano wani la'aminci labin wani lazaman la zaman lafiya labe taciyan jamajo tsakana su da bi tsakana bulbatocin na jalita nan na ne na itu ne ga nan man wace ko a shekar bakar mamudu gumi rahimahullah ku fe ga nan ga waga wazi je ya ma'ana lafiya ya masuwa wa da nasara ni amma <clears throat> ya dana rikici gana wazi ba wani ina waga kpata na ga batan ke yana na kiti ubo da na ga yana fe pano a ga wazi wuce na lo a ciki ya fi gana wuce ga fe pon a pa yana waga kpata wazi na. so wala wazi otu odi ele ne ki lafiya enyi yono ga adajin a sokona galiye ga ga sakon wala ya nu da ban zama gaskiya ga ke ba bai kogi kabo malaje da gani duniya ma fi choko gani duniya ga in ga mai gaskiyu gan kabu gomi mi misu yaye ba fi gu gan gaskiya mu ta <clears throat> so ya bago yanayi na yi wa'azi na da wani so kulwa kan dondo edufe yi fe edufe na abin zaman lafiya tsakanin babi da jina so ku ci gani bai ke masala nuke labe mina amfani na da ta annabi shaibun ga mun ya karshe na yaji bayani kafin igi da karatu nan nono masalu yo wuci ko uga yo ga kemna man lu baina ya waga ilawi ba kalima kalima ebo ida bile na man ya gane <clears throat> man ga inna allaha yadfa'u anil mu'minina bi asbabin kathira so kuma ajin kan gwaya mumini ji bi dalili na ji doku ne kada ya alamu ya ba duha kada ya alamu kada ya alamu na ba ha wa kada la ya alamu ne shai amin ha wajen ji faruwa kan da ci wato ina so koyi la kan gwaye guya mumini jina mumini jajin aɗe ke ebife na fi lafiya a ce ji duniya na so kwayan kaza fi shiriti kan da ci mai zama lafiya ai babu da ci bayan a kya man ga to ruba ma da fa anu bi sababi kabilatin kan da ci waye ji so ko kan gwa mu'mini ji wulu ebo daliliyan kabila abu na ke kikin ga a ah, lugwa gutsa ne daga na kabila wanci yaje kabila na na au ali watanimul kuffar kan da ci waju yi gato wato zakin yaji na mulki da gwabwa mai kafiri na aja kan gwa da ciya mumini ji manyan layi shara luru bayan aya da wuce ba nan a gabi annabi shu'aibu gan walau la rahtuka la rajamnaka wa ma anta alaina bi aziz man ce lauga asa su kwaji da amfani bi kafiri da ci wa fe gwa kan ya mumini mumini feji ibadu kafiri na aluga alagwa to mumini na manche ga yi gaga kama da fa Allah an shu'aiba rajma qaumihi bi sababi rati wa anna hadhihi ar-rawabita allati yasul bi ad-dafu an al-islam wal muslimin la ba'sa bi sayfiha mangato dangantaka ne da tsakaniya musulmi be kafiri kan da ci na majin la kafiri wajin gan wa kan gwaya musulmi wa lugo egun to musulmi ya musulmi fu ja dini wa lugo ajun gwana ke dangantaka ya dangi bo ko ya kabila ni ko kuma ya jinni kabila wuce wuye na labasa sai fiha laifi da na musulmi wa da zai tinya e kagwala dan wato dangantaka wuce na man bal kaya rubba mata yana zalika kan da cocin walaji dole li'an al-islam matlubun ala hasabil kudra wal imkan e baki bo e gyara na wa bin da al'umma na yi yo ne wa obe yi gorgodo yi kagbo na e na wa kagbo na aluji tille a waya e man na da muhimmanci sarai musamman ya bayyana ji faruwa kinye yi babu bida wani wale zaye kan oguji sallama wa je waya ki jo ga obe gun gwamnati a yana magai be gun gwamnati na ya ku bi ne ga be fillo ya gwamnati bu itila mi ya ya e ju chile nga <clears throat> e jina misali ne wagi ile be babu ya ganu da buyu wana wa gabe musulmi na jifi america na gbani ga gan kila ci ku gwamnati a yi daga nan shari'a musulunci ya ji amerika ba har da daula islam amerika ba na kila musulmi na jifi amerika wani a ci ku yan gwamnati a yi ya kun yi gwanon ba ko a ga musulmi na da britain ba na kila a ci ku a ci ya ku yi gogani gwamnati a yi ba aka zo a gan a jo ki a cure bai suicide yau so ya bugo matsala na da muhimmanci musamman ya gana mai ga gala ba sa bi sa'i fiha musulmi ga bi jiji kafiri jiman so kwa mulki ladan hago ya maki o gaga ya gaga ga ya sun biya yi ga ya ladaula islamu ya laici ciye da kabonwa ya kuri twa ya kuri jin biya yi laifi da ba ya yi daza gani biya ya te na ki ku yi amni bai islawu bai mini al'umma wani laifi da ba ya yi laifi zane ya da mini gwamnatin no biya yi etu na aga da ya na ya lo kokari da ya yi jo edife lafiya ya e da bai ji ajini manye ga mini karshe gubon ga na'am in amkana an takuna daulatul muslimin wa hukam fawal huwa al ya ji na daula ga ya musulunci a ga shari'a su ku kura da suna na ga gaji hukunci wani adaina gekuna walakin li adami imkani hadhihi al martaba fal martabatu allati fiha daf'un wa wiqayatu lid din wa dunya muqaddama nu ya ji na mulki a dagwaye boye ga gwamnati ana to ya yake wagaga martaba yana to ya abin da ya ko na cito addini ya ga da cito aka yi sallajan aka yi azumfiya eh aka yi idilwa aka yi jabu kya masala na lamari a dine gwargwado ya daji to ya kuri jibe wuce e ga gaga ya sake ya mai bane ga sake ya to ne da ji da ne mi fara na agukan man la misalin da cijibe <clears throat> oje mini tafsirin nabwa na ji bayani gagan musulmi jajin ade baye bakin ya ba jan abici da america musulmi je waje faruwa sare man wace kwa kuma e ba yi bukin yi bon ga bicin a da america america ga da goma ba mu da ji musulunci shi do ci ga bici a da britain ya maga ya wuce je ji kafirci a yau a ji kafirci ga aji shari'a islama amma a kurna ja ba gona kike a kurun ciri biyan e yi babo kim ne ji shari'a musulunci ba ne ji ba soji ba a sa ila a kuri jan abon nan ihi matuka ka ka yi ba da yi ja yi la kuri ji bayan ujiyen wa su zama lafiya wo da ji fata ga bayanin na yi wo ujiyen na yi alu suna wal jama'a gigu na dan wana da baza ya gboro ji ba musulmi ji tawa ya wuji keya kan don musulmi ya cile ali musulmi ci je da yi ga yi da ya gwa eh begu na egu na cito na cito gana ye waga ya da gwaya na wa be gomi wa be goye guna ige waga ya da egu na ci ya mele ga ga iga lu yin jiji ina e wa ke zotifiya tifiya yi na wa ke biye ga na cito iga ye da gwaya na ila kuri jibe na cito idan ba ku bane na ga man jaja iga a hafu dara ga ne so su ku luga zane ji gaga na babu na wa masu da su kwa ala lugwa igado ji lima ki fi jo ga to sallama ya ji doja ma ki zan ga bana ayi ga agun gwamnati a eh wato su kun ki kawai go nga ya gune kin kawai ci da gwayo eh, iga la scale guba da tun ya doji ma scale na ya la da tun ya ci ta tana wa ke ne la da tun al'umma musulmi jina wa gaji ya daga o dan da doruro ke o ga al'umma musulmi ne ke kwatana so da doruro unji wa gogi sadda rura na wa a ci ta wa ma kiya za jana so ku kan haujin so yi gaga da karatu yi nan nan <clears throat> ga yi tana annabi musa gan bai fir'auna yau kiwo gan ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين Allah ta baraka wa ta'ala ga walakad arsalna Musa lalle tun annabi Musa tun bi ayatina bi ayayi wa sultanin mubin gani bai hujje na cito mai gbangbana kula mujiza ya nabi Musa ke gwala lofi nga gwala da nga gwala tiya majin hada aske ke tukuna nga ala cici <clears throat> haji fi aje wa fi da zan fi da biyir aya dan guru kone ji ba baka tule suratul araf ona kyugan ila fir'auna wa malaihi fattaba'u amra fir'aun wa ma amru fir'auna birashid aya gane zila anabi musa na to hujja gbangba wuce ilu layu ila fir'auna gundu lu ya fir'auna ya e tsugana fe jimuliki dan masarona. umalai yi garbin dan duji amma fattabaru amura fir'aun dan da gaji ami tuforo na fir'auna jana ki mun ga yi sokwa amma <clears throat> lami atui ga lami to annabi Musa ma amma amur fir'auna bi rashid su kuga foro na fir'auna ji jama'an wujina foro yo na dabawana wale ga gana na yake raddi na su kai jiya firawuna bana firawuna ga yi da mini ba bayan da su kai jiya da mini suratu ha firawuna ga firawuna lokaci na mumina ali firawun mufe ga gan bayan ya kawo milakum mulku yi rina fil ard faman runa min ba'si layi in ja'ana ki firawuna gan kola fir'aunu ma wuri wurikum illa ma ara wa ma adikum illa sabilar rashad firawna ga ikwanan wula ta da na ma wuri ku min la ikwan da ci wuye ga da illa ma ra sai mi mile gan ga ya je wa jube yona ikwan ci ga min la wuye yo ikwan kafirci ikwan na ga mile ga ya je wa jube ga mala mi ci lu wuye yo wa ma adikum ya ba na me wuye na mi wuye ba wa sai dai ila sabila rasha ila sabila rasha me we ba wulu e kone ya de e ba wube yina e kone gata tubo ya jana ga me we ba lo ke mina firawa na gan wa ba wulu e kona de ba e kona ga gina so ko ce yi uje ga wa ma amur firawuna bi rashid foro wuci na mu ja ci la ta e kwa wadana e kwa wuci je e kwa e kuka يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود Allah tabaraka wa ta'ala na ya yakdumu qaumahu yawmal qiyama unga ya fa kiyama firauna to ga shi do ya jama'a wijo eh e ga unga mi tu yo fi unga alaji soko ma alimtu lakum min ilahin ghairi so amma da ji gan gai yi su kwa ya bugu ga da fuki amma ga sha dolo ga sha dolo na ya kudumu kauma mal kiyama fa da umun nar uci gala da cefe na eh kalmar wara da ajaji amfani bai ba asali ya gigadanu walamma wara da ma madaina waje da alayhi ummata minan nas yasfun asali wara da da wannan to wara da wani cigar da bai wuci da da zai ta wazane a falo waje tadiya no yi wara da nan yi lazimi amma na ga wara da nan waje tadiya waje mutadi so ko ce jin amfani duniya wannan yayin nan fa wara da umun nar eh na cai jama'u jila lada ku ce fina wa bi'sal wirdul mawrud Allah tabaraka wa ta'ala ga alwurdu. wato lila gadan wuce ni wula da fina wana eh lila gadan wuce bi sama bi abi a gaga wani yi da shi cina wadda ba ji jama'a ji gwala sai azaba su ko alwirdul mawrud eh ba nu jan gwalo a ci da ya fina bisa da wuce biye alai suratul eh, surat ibrahim bo alaihi salam Allah tabaraka wa ta'ala ga ga alam ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa halu qaumahum daral bawar a ciga su kuji hukunci ga cin da cijo so ko ga mulki laya a madadina tun doka su ko zuma eh a ta lafiza na jadi jama'i gwalo ya milatu so kona a jajja gwadin lo azaba dole bayan su ko وأحلوا كومهم دار البغار جأنهم يصلونها فبئس القرار وأتبعوا في هذه لعنة wa القيامة بئس الرفد المغرور wa wuti biyu so ko gamu ci ba kwa fi azi fi azi fi azi ila u ba kwa e je no be kutibu u bu daga yejo hukunci biya ce wa yau kiyama a ciga mun kya kuti biya da fa wa kuti bukiya ma bukiya fa kiyame bi ma'ana wa jama'i firawuna to wuce firawuna na jagwalo kafirci na wa nye ya ke ya gun so kolugwa yi fa kiyama ma ciga nye ya be ke gun lugwa ale gun ya ale ramun ya ma'ana kwara na bukiya na bi'sar ribdul marfud ratuan al marfud na twara be yin ya kpara na a twara be kpara ya a twara be kpara ki ya mo na ratuan na bi sa wa bi ji soko ene al ribdu ne al mu'ta al atiya ina la twara na al atiya ngi al ribdu manu ci ya da fasar be al auni te wuce na musu ko cha ya kpara na eh al mawrud wuce la twara na Eh? wuce na wabi a ga ga gadi na ga a ji ga tora ga ya wani sai da abu kwara kewe hukunci biya ce alai masala da jinnin su ko goya idan ni suratul kasaso ebo da bi ke ki din firawuna lo masiba no para so ko ta chitu bo ijo para so ko ta chitu bo fake ama yo to wuto to jama'a ju gwana so ko ga ga wastakbara huwa wajunudu fil ardi bighairi al haqqi wa na annahum ilayna la yarjuwa uzuru da wani wa gboti kabe soko ya gan washi soko tukpa soko ga gan wa to wuto to kuku ji bata a gboti ka da ghairu alhaqi a da gaskiya don da ita sawa kawai yoyo o zannu annahu ilayna la yarjuun a fe le ga gan a ke je ji me tu soko biya soko ga fa akhadna wa junudahu ichi won to kpantuku to kuku gaji fa nabadnahum fil yami cha ko da chefi edo wanzur na aki batu zalimi walla ke mine je ke bayan da gane jitimi be na kuna waje alnahu a imma ijala lafe zo ciji ya na ila nar na fe yi zangi loye na yasa kuna hukunci bi aci bago yawmal qiyamati hum yawmal qiyamati la yunsaru ya jafi kiyama da wuce su koya wa atbanahum fi hadhihi dunya lanata su ko gan wa gba kwa bi para wun yi jabo wa yau qiyamah ga kya je fi kiyama mai su ko hum min al maqbuhin aga fe mini zane ja gele an alita ga biye ibonu nga kwa po fie no gura hum min al nga po fie no aga ji zana gele an mai chilana ku tu da ba Allah ذلك من أنباء القرآن نقصه عليك منها قائم وحسيد ذلك بيان نبي أو قات دانا نيه تغازي تا النبي نو النبي هود النبي صالح النبي لوط النبي شعيب قات ta ina an bayi kura labari jayoye shi koji ka ka ka kayan na jina na jinna kemina na baji beya batuci beya na bekimina tusa beya na baji na bekina su ko be gula mariti na kusu alaika iye kitan ciyawa muhammad min ha adida mine ji ko gajo qaimun naji eji wuci ja ke kikin to yinan na wa le na saji yana naji qaimu a ku gikin na bi so ko ta ji fina zani ji wani wani to lugwa e bogo yi fi zaman ya le na sai rayuwa ji ye bayan lugwa ya mi ajina na so min ha mini alkura ha wuce da tun alkura mini ya ji kwagajo wale kawai mu ye na ji gikini na eji na ji e bayana wale na saji ye mi ji ka taji na jatuna wa mini a madada mini ya <clears throat> wato wa hasid a madada mini ya ji kwagajo wani ji zabara jalaka na yi ya to eji wato tafi bayano ga ya hasido ya jo to ja allaka wanda ga zane fi bako ne ja allaka a to zane ji fe to ya jo na kafir wuce yi laifi na yu tafi asali hasidi fa'ilu na da ma'ana mafulu na ke kpa mahsud bi ma'ana ina so ko ja allaka na ke mina misali waga da alati wata ya jo ina wato da na wunga yi wuce ko wajo wa waga kangala tiwa aji hasid ina kona abeke wa ganyen gici latu ko ngba latu ci da rayi be to a ci goyo su ko gan mu ya tafi kewa ga gan eh wa ga latitici a ci kona adan wa bi ana ci gan wuji bi ayo so ye jitu yeji jitu oyo nye eji kwaji ajin do ci lugwa kaimun ajin do ci tafi hasid وما ظلمناهم ولا ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب allahu tabaraka wa ta'ala ga yana mamiji mi jibe yi dana mi cha kafiru ci ba ta tafi me jando ci lugwa me jando ci tafi ke ba ba to yana ena miji ba ga wani wa ma na wa mi bi na kwan a a walakin zalamu tsoga timi na bi na kwa ina e shibi ogwagwa ina musu yawon fama agnat anhum ya allati yad'una min dunillah nama zaban beya na aliyatuhum kutina za fe wuna kutika na za wuna ma agnat anhum eh aliyatuhum allati yad'una min dunillah kutika na za gaye wun kya Allah fa ma agnat anhum kutuci ji, kan kwaya azaba to ciwo yawa azaba Allah we bedana to kutigaji to a to ne kutina gani ga fa azaba wuce bo so ko ci tafi menin kuti ga minu gwawa gaza ne wuna gwawo abago kuti gaji ga gwawo min shayi bayan don don ya lamma ja amur rabbika lokaci na hukunci ya tsoce wa be ta azaba bona man jiga iga cule abu ya da kalmar shai'u shai'u mai nakira nakira na ganci e ba kai da nakira ga da zadamin siya kun nafiyo ko siya ku istifamu

ba alawo gan to na yi titin gidan to ne wuci ko kwata na kuti de gbogbo a yawa de na ji wana wa ma za duhun ghaira tatbib adde na biya na ji wana na eh kafiri gaji da ji fiye wa kuti wuci ji na kutin na ji na wuna adde na biya a na ji wana na nga le tatbibi ba ga ya asaro ake hafe kpayin bibiyan asara bibiyan azaba ya na wani amma jigan alkhairun da cikutunci diya وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد الله تبارك وتعالى قال كذلك أخذ ربك kemne ye kitin da jama'an na jiya wani a ci gaga allahu ne to ci wani wajin wa alkarya kwanci kuyo ne akhdhu rabbika a ci gaga allahu ne wa jama'a ji kwanci kuyo idan akhadha alquran ga be ga wa lagwasan alkarya dondo waya zalima alina alkarya wancan hafita ti zalunci ti tashin ili allahu bai layin fa su ko ba cina su ko ga be ga wa inna akhdahu alimun shadid lele wuyen wusa kuna wuyen wa kwanci kuna wuta sarai mafa sarai hadisi dabo mutafa kwalai hadisi abu musa al'ashari su kuje da gan duyi gaci su kusa alaihi salam fe ga ga inna allah la yumli lil zalim allah wajin fata bi na kutici a ne ti zawangi bi na kun arun wuto ile ga ga wato daidai wuyen jin wani kawai ya can gurgudu na wujan na wa kuna soko ga wuja azaba na so etano to apa yuda na wele gaga garantiu yo gaga yin lulu a juya wuce mai gwa ga daidai wuye jo imlawo soko jiyawo soko ga wuye pata payu annabi ga ta idza akhadha usayfun soko ga wa wu kwantu kuina lam yuflitu adiza abu wa bi soko yana na annabi ga ga na fun makara rasulullah sallallahu alaihi wasallam أنا في بآية أن وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد قرآن قايق إن رب إن بطش ربك لشديد أه؟ suratu suratu nabayo Allah tabaraka wa ta'ala ga ya gaga inna jahannama kanat mirsada Allah wai diya wajen a nan walaje mirsad wuce kazan dondo da ya gabi na kuma goma tiyo kafin tiyo goma daga yijo bana a ciga hadisa alaihi sallallahu alaihi ga don da su kai fota ka kiyama ba amma ban da zalunci wage ci za an gibi na kuma wadagiye ndoaja eh ka fini zane tibi na kunu ya yi jana soko buwo bata uchi ayi che bambe dundu yake amana e kone inna bi zalika la ayatan liman khafa azabal akhirah zalika yawmun majmu'un lahu an-nas wa zalika yawmun mashhud inna fi zalika lil ba kwaci na miso ko jina la aya e lura da bagon liman khafa azab al akhirah ya zaga ne su ne azaban kiyama na zalika ifo kiyama ne ga goya wadana yawmun ifu yawm majmu'u lawun nas fani zawangi ga ya kan da ba kubona zandon da aliyadi za dina ga ya nan wa doj ba mai fu kiyama ifu wani gagun kwata zai na dimba wa zalika yawmun mashhud afu yo ne dan dondo aje riuna be yan be zan dondo ga aji shari'a fa kiyama wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud wa ma nu'akhiruhu so ko ga mun je ndo ci lami ce puta me puta pa ndị ga bana wa bayana bụ a illa li ajalin ma'dud me puta pa ka lokacin ndị ci na na asali asalin ma'dud ihe na dokwana ena wa ba wo be gwa kere gina bi ma'ana na ni ba ka fun ci be na lokaci wona na pa na yi tawon lo pa fun lo pa fun so kwa ma'dud yo يوم يأتي لا تقلم نفس إلا بإذنه فمنهم شكي وسعيد يوم يأتي فنا kiyama ga abe فنا fana ga ku za an gije ka ya binciken fa kiyama na fun ci gada bi la takallamu nafsun illa bi izni adraina gaga fugana ne galiba to nan gole ke da bayani la nafiyu takallamu ko nafsun ya da nafsun na kira fi siyakin nafi da ya cikin wa mugo umum kai ayan nan <coughs> katun wacce kuna bayayi la takallamu nafsun illa bi izni addiraina na gagana sai bai izini su kwai eh adisa ya bayani rayi na ma ke gaga bai izini so ko yana hadisa ya bayani na qur'ani ga yi babu gaga addi rayi na gaga na sai bai izini so ko rayi na so ko ake ji izini ya ca gaga fa kiyamena hadisi sai bukhari da muslim yayi labari hadisi ya gaya na bai gaya mana hadisi ga wala ya takallamu nafsun illa rusul fa kiyama wace gada be adda zana ci kanka na da zana ci ka shi be gutun yana illa rusul sai tu ciji tuci yo tuna ma ke gagana wadawar rusul e ga mi safo ga lalina fe ti foga yau mai izin fo na wa allahumma sallim sallim sallim so ko ganyi gwa so ko ganyi gwa tucin don da fe tilale na ga ina ga wuto gwa na fe ji tunani wo so ko gami gwa so ko gami gwa adde tuci na ga ga wai pagan alumu na sai annabi muhammadu ubuji ga fe ga ga ummati ummati ummati so ko alumami a ga gwa alumami ga gwa amma na ba na ki bata na titin ki bata na ga tutatun wo nafsi nafsi nafsi nafsi ba bo Allah ba ne gaggaye tuci so ko ji annaba so ko ji ga ga tutatan ga wannan in ba babu mando ci dan babu ga gaggawo Eh? man kici a lati da babu kalami ga karatu na ayan nawa yayi oga lami to anabi muhammadu lami to anabi muhammadu waga waga waji tarika da ji tarika anabi muhammadu wa alla wistaqamu ala tarika la askainahum ma'an ghadaka tarika gana anabi muhammadu jina tarika ga unga e tarika na fe da mina alume musulmi jo e har tutu tutuna eh da ji tarika wuce ga tarika na wadin wanzu bai tariku wani alkhairi kwata gutu bo a gufi bo na liya alkhairi na <clears throat> yau mai ya'ti la takallamu nafsun illa bi izni <clears throat> faminhum shakiyyun wa sa'id wuce bi idan idabo so ko ga na ji ujaji boye logoro na wasa'id ya zai madabai za arziki na jali janna ya lona su kwai da tacin na yau a ne hadisi da bayan sunan tirmidhi hadisi abdullahi ibn umar nun gobe daga babba buba sai na umar ibn khattab na kane hadisi yau ne ugwayen karatu ne giji garbe babun yana <clears throat> gasa na umar gan a annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya rasulullah ya nabiyallah ya wa annabi sako A na lawe ga yi gaga faminhum shakiyyu wa sa'iduna to fa alama namal dalil kici layi ta lotu zau au kun ta bani ga zano ci mini boye ne lo kin do aga juji na ga malolo zano ci mini ba kun ta bani ga aljanna lo bana ga su tu kwata na aljanna ga mai lo to ilahi lin fi ci na so kwa jini le jugan sallah jugan zu mai jugan do bai fa alama namal etiki bol dalil kici la ita lutu gurzo iga ila ala shay'in kad fariga minu ya lutu guru lo ete na so kwa saji be gunya ni na kashi awa la shay'in lam faragu minu kashi ya lutu guru lo ebe na so kula ba hukunci wuciya ta wa yajina ya dalijanna lo ma yajina kai lai da ba ina bi rabo raboyo na kici tuliyo sai na wurgan wupe fakala nabi gai bal ala shay'in kan fariga minu kan furiga ya laila da balotu guru e tie na so kwa hukunci ba ne ga cike bi a gaba abu no wajarat bi al aqlam alkala na je karu tunan wa aka gumi ani a kabi biya attatu alkala ne karu la da ni, wa shi takada ya kabi. ya umar amma shi tuko wanda annabi ga biyu walakin kullu muyassarin lima khuliqa lahu a gazen don da fa juya jina zana agaji ugbo alijanna ona eto alijanna ga fofi uma logo wa lutu gimi na wa ilu awon tsa zana ma agaji bonna ona uga etu gimi na fofi ka wa logo wa lutu gimi alijanna wa eja ibun de bulu jide de be so ko kati ugbo daga cha soko so kwa na iri ti ibo <clears throat> min ayan do ida kira yawma ya'ti ada zane je buga ga yau ma ya'ti bi batil ya ga yakubu yakubu ya gobe ya'ti waslan wa waqfan wa goga go wa gikini jo wa ga yau ma ya'ti wa la ya wudi me yawi man ga <clears throat> na na ga asali e bona wale ga ya wuna da ya'ti wa na lamu ya fili daga tan so ya e bugo ne asali na ala ya wuce ji tabbatan ga ya asali ada kira ke ibn kathiri jinan ki abu jina ki nafi je ki kisayi jina na je laya wuce ji tabbata waslan <clears throat> eh ji tabbata waslan la wakfan aga elu ji tabbata ma ga ke giki ne ju tabbata to yati adedun yati be fife yawi waslan wa wakfan kirawo ibn amir kirawo asim kirawo hamza gala ibu bana ga yau mai yati eti kirayen hafsu wani gobe daga ba wani man gato, abe ke gale fuskan ya ya tiye ga wuce ga ya asali wani to na beti ga ya ti na sukun e kukici bon don gabata man kai da ne lawe lobe na. a riwaya kabla talil daga nan riwaya ji tabbata ni ga goga ya ti na ki fuska ya daidai buye ba larabci bo man gaya yana ji faruwa na ya ti na na wula mushabbaha bi mastumila ma'rufa ade karaf ade fili da ba larabci wani je ajan jamfani bayan ilala e mul fili aji fiya aka kawai dalilin don da da ga ko jazmu ko nasba ala mul filu fiya e ba misali kalimaya lam yaku wala qur'ani kitayi wa lam yaku min al mushrikin kuga ga wa lam yakunya asali walam yaku so kwata fiyan fiyango walam yaku a cige ji ganin na fili na kisi yana kana yau e ba misali ga wala adiri la no be yana wi la la na fiyo amma din no ga wala adiri na a ga ya dajo ga wala adiri waya ufiya a cige ba misali ga walau tara amma din no ga walau tara na daga nan lau wani jazmu zahira hanini ana wa ga walau tara na a ga ya dajo ga walau tara kila labaji ce jiya dan ya lamu fili ani no a ga ibn balarabi wewa wewa takfif amma takfif wato na wewa nan uji ga luga kwatin larbaji ga boye lamarin na danina sai luga yin huzelo huzelo guji ga jacin uga ju ga alam tara uga ga la adri uga ju ga lam A amma da lam yakun lugu yoyen uzelu ina mai manufa na mugayi takfife wo takfif wale eti tafifu wuce wo gala so ci gawa gaga yau ma ya tila takallamu nafsu in ga gala ta takallama ibn asal kalma ta fa'ala so ki wa tuyo wayi la ta takallamu so ko ci tawo ni fiya bo kibo ebo takfifu ebo sauki wo mm. Allah tabaraka wa ta'ala ga ga fu wuce gadabe la takallamu nafsun illa bi izni addira yana cikan kana in dole a gagawa wakacin zabe gaga bai izini su koyo mai annabaji na ne lawi ga darja annabaji bai tuci ji ta fiti fiti walijo walijo wasu sa eh ye la bayani na labe bo bayani na yadda zan a jagagan waliji dan waliji gbedu na annabawa ji abe ku sun wa na a ci ga wani a ga waliji gbedu na annabawa ji da zada ku sun ciwa wa na to e ga wuce e ga wayo na kurane ga gaggamanin wuyo e giba na sokola tuci sokoji bi annabawa ji gina waliji wa kama waliji wa kama faminhum shakiyyun wa sa'id <clears throat> kyau فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق الله تبارك وتعالى ta'ala ga fa'amman lazina shaku wani zanaji za shi ji ne zanaji hukunci ya tasa daga kwanye coco ga yanin wala ce wani wani zagaji ya fafi na ruga ji fa kiyama ga ci fe nan lawan fiya ga ci da mine nan na zo ganci a dadamine na zafiru wa shahik ke zafiru majigan da ruyo ka ruyo na da tsanina a fe mawu ewuma na da tsananina wa shahik a fe mawu ewuma na da saukina ebona wato azaba gaji azaba bere ga wa da zaboro tarayan wa lo fitu chijiki wa lo fitu chijiki hukunci bi azaba alawi mina fasara na jiman jiya zafirun bai shayi ko na da bayani ka ka ka kayan aje ce na ji fahimta ke zafiro ke yi shayi خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد allahu tabaraka wa ta'ala ga khalidina fiya igimina e gaje a fe na fi tutun da kpe ma samawati wal ard matuka sama bikin ya gaji da wamana hmm? illa ma sha a rabbuka sai na gabe ba su kun ci jiyuna kuma lokaci ya dufi a yana wube na ade zuba na inna rabbaka fa'alu lima yurid ibuna Allah ya tuna wina ya tuna jikin na gabbin wani yau yana za da ce ya ji fahimta ya tilamari su kuba na da wani ajawa ga gan wale su kwaye tiya boyu yi eh bi adalin ciwon ya yi don ga ji bai yi na wajin yi na an kali ya lawana ebo ida bi kyo ga yana daga ban su ko bugu fe amma da cinu gabe ji bayani yayi an kali ma ji tukun daga nai shakpan alita yi alita tukun yi wani an kali la lando ci wana ale da ndo da da gaji shakka a wakil waga su kufa alu lima yuridu ya na ga bu na wejo za na ga ya alita na ga wa digma biyu ga yi kima la a ga kaza kaza so ko ye digma be ya wuce wato ga ga izza wuce ga ga kunkun egi ba ndo ga da je no ina na a tuno shi wo eh egi ba ndo ndo ga da ina na wana eh agun pa ngo bi oyin wo na ju pa itu kai ne ji faruwa ya American president fogaji na eti Monica Lewinsky ai ja ta cin matsayi na Bill Clinton tunale amma wale ke muna suzu yana eh to mulki Allah wa yadda babiya fa'alu lima yuridu yana ga bata no bata ndo mu ga yawa wa yawa yawa ya mafa wato kan agbon wa ji tabbata mina hadisi hadisi sai bukhari hadisi na Anas ibn Malik gobeina ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga yadkhulu nasun jahannama zawangin do ci ja ga da jahannama hatta idha saru kal humama ara ga dina gure aya humama mazid bayani ga ne al humama na ga ga arramado wal fahmu aje na cikara da tutun fere aga tuma sai wuce ukhruju mina sokota ke watiya daga yana wa dakhalul janna a cala ga da aljanna zuma na ga da mini hayati wannan fayukal a cagaga hawullahi yun sun naji da wani zane shi le jahannama bai ce luwana na hukunci bai da zuci na kawai minti na a ga zama ci da na bo in wuce ke ba yi milo na tuna so man je lakutan ku ci hadisi na bai ba Allah gaga na Allah tabaraka wa ta'ala gan khalidina fiya ma damati samawati wal ard illa ma sha rabbuka istisna wuce nu jina sai ina gabe ba su koci jina ji wa ba su koki mina hadisi jin tabbata na gan abe da zane jin abe watiya na bai ci na afo gura fi jihar na mawana abe watiya abe alada da imira mai aljanna to a man jibi da kike ma mutu samawatu wal ard a ga ibara ma mutu samawatu wal ard ibaru yo na balarabi je tayana mutad mu ya dai biyo ki mai kwa biyo ar abada ki misali na wale balarabi ya ga la ukallimuka ni gaga bi biyo ya ma tala najidu ma tala najimu matuka ya canji ga tiyare mi ya gaga biyo ki mai nufin ar abada matuka ya canji ga tiyare ce tiyaye shi ni a gaga biyo ko kuma balarabe a gan gagan lawu kallimuka ma na baha kalbun ni a ga gabe wani matukai shigiga igbore <clears throat> matukai da shigiga gore, ni a ga gabe wani biya na a gaga matukai fere ku to a ci guwe ibaru yau ga na ji kwata yi nufe ci da duniya eh, matukai fere kure wajen nufi ara abada matukai sama da kin yi dambo wajen nufi ara abada to yi tun sulubu cikin su kawai gaggada na ma damati samawa ta wal ar ar abada da mu jafi nan hukunci da ya ce وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها wa amma lazina saidu amma wale zaga na ji za ziki ne su ku ji bonno eh, zagi mai aljanna ji da wani kira ya hamza bi kisayi ya daga wa amma lazina saidu hamza kisayi to hafsu ya baki mun gobe da wani a daga wa amma lazina saidu fuska ya bina fuska wuye wa atututati mafulu balarabe ajo ga sa'attu sa'adtu rajula as'adu sada fahuwa masud eh kin wani jinifin <clears throat> wani lawu gaga muta'addi a cika sa'ada yau so daga nuni muta'addi na mu gama da bina wani majula a cika suido zane jaja azikiya nan to amma kwale gaga iga culai igulata ti adiyo a cikin na ga sa da adiyo a can su idulata bina wani majhulu wani a ga wai ke misali wa ga hazantuhu fa hazina wale a amfani jibi a zanar ba ga ya ti adiyo ni wunye gba wuce an yi gban so kucu da ya ce hazantuhu fa hazina tuhu fa saida amma kura wani kini zagbona ga wa amma alladhina saidu a cika kora wani kira ji bawon sai yi dunan wuyi lazim wuji mutane da jefa soja amma wuyi mabnul fayil wani mabnul mafuliya bi ma'ana zane ji so kwaji sai yi du zane ji daziki na ba sojo su yi du zane ji ajin haziki ya na in fata gama yau so e duni fe gimi aljanna zin fa fil ta. aga fe da mini aljanna khalidina fiha ma fi bu fi kikirin fi ma da mace samawati wal ard ar abada matuka sama da ke gai ci bona illa ma sha rabbuka sai na gabe ba to ci wa ganci na ata'an ratta da wani gaira majdud na da bi baki kina na imma aljanna wanda ga babu nuka wanda ga da wanda da wani abada eh man jiga ayan qur'ani na be etu kunci ya gimi na wannan wọn pe epo guba adanaje wugwa ba zahiro e cewa ga a na ar abada na amma danaje wugwa ya te zahiro gan egiba abin dabo ya edufe na na ke misali na wagace ayan suratul an'am amule ba na toce ga yi e wa yau mana shurum jami'a ko ya ma'ashar aljinni kad istakfabtu min al-ins wa qala awliya'u min al-ins ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلتنا أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وقايبي سورة سورة نبيو <clears throat> إن جعلنا كانت مرصادا كو للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا so gala ci gan bayani na bayi na waji ke ti guba nan so mine yabo so ko afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghairi allah lawajadu fi ikhtilafan kathira hadisi ja ta zo daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam wa kai zai dabai gimina yau a maliya na lokacin doci so kuma da ya ngala da aljanna yabo ki bobo su kuna alajinina ala ala laloye na da fin azaba gurgudu laifi na ji je wani to da ci ke a daza dabe bayani aya guba na ji na wani wugwaye gagan edufe na ya gimi na wai abada edufe na ya gimi na wai na kan lokacin da cewa bi wata da ramayin sakonan ba gaba gama ji bayani a ga kalimai illa ma sha rabbuka na bibin ya bonnana walin ma ga illa ma sha rabbuka da kalimai ma na bidan na suratul anam wana nuga illa ma sha Allah ya ya yau mana shiru jami'a yi ba man gina a ga dediyo yo bi ma na mai ma we be min qur'anu ma nu mai man so ya bago illa ma sha rabbuka na manuyi illa man sha rabbuka fi gairil qur'an a ciga illa ma sha Allah wani suratul anamu dai da illa man sha Allah fi gairil qur'an waga cunen kirbe na su kuja idan ni suratul nisa'i na fankihu ma taba lakum minan nisa a ga man shiga manuyi fankihu man taba lakum bane ga zange ga ga dabba fankihu man taba lakum minan nisa' figar al-Qur'an irin wuce ga ko ga yadda min suratul kafiru na bu qul ya ayyuhal kafiru la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala wala antum ma a'budu wala antum abiduna ma a'budu uga ga wala antum abiduna man a'budu wale aya na jo pata lafaziyen ma nga la tube amma yana so kai kwana nga yi manyan wuje ma mu ja fani bi amma man wani kwa so ya bogo a ga fassara nan ga man waci koji eh ke shehu katada na ke da haku ji na nga mai ikhtiyar ibn jarir tabar ibn tafsiru bo ke ma na ji lama sha arabuka na alamma labi ma na mai ga ke egimi na galle na da na su kuka ga gawa kana zanun gabba su kuma ne egimi na wani guwa tiya daga yanan gula da aljanna to amma adaman na ji da zaga e a shiga gayo amma su kwa ga gamu je gimi na kwatan wake ji mutunci wuce ya sai gimi na na gayi laifin ji ciye musulmi jina a shiga su kwa abin ya daga yin nobe ci na ga a zaba ya laifi na ji na zo wuce alalu ramu ina alijen ya baki bo ebo su kwa na alajin nina musulmi a yau imani su kwa da ya babu yadda bi annabi muhammadu dai babu so ga fi azaba gurgudu laifiya a bi dace da emira mu bayanin na jiman shi jina da wani ba ne ga cibici na allahu fabi ga ya kan abun na ku sai dai kafi gikin bi karatu yana a da ganda cina biya abu facewoyi da shewa na mine basu ko igi albarka ya gi inda cije na ziyada gaba za a mai juli ya laga ce wuna so agbegbe tiyan ngbawa waga jaje le yo kya ji jinaizu jino imaga ikya so bana da bayana ci la mi bani na dana e littafi ci ga aka mu ghaslil mayyiti na man wace ko a dr sa'ad addin musa da ilali ukana mun waci kuyo da mini jami'a ya azariyan masarau ke yi <clears throat> a zanar da awodin da ci musamman daga kuwaito na bugon man yo international scholar eh, ga kalitafin littafin nan ula bayani bai ci hukunci ga wucin ga hukumun mayyitin ladhi la yulamu islamu min adami iza ga ba jajeli ake hukunci ya musulunci wuya Sani da ci da nan da tu da nan musulmi wuyo ebo ade ba so wuri kem ne so musulmi na kashi kafiru wuyo ebo kuma kem ne jin kafiri na alama da na yi cuju gwa da ju ake ba nan arkin kotifina man ci ji bayanin ga zaɓar hanafiya fi sahihi indahum wal hanabila ila nazari fil alamat min alqitan wal thiyab wal qidab wa halki al'ana aw la ah, iba bayani na je daga mazabi a nafiya wani to a na bila jina a gaza na gajin ajiyar ya ce ake adinu yana a cinwale alamu ya can a can a cin kakpa cinwale wa ba zun wa ba ge wani wale kun ga ba zun alamu ga musulmi wayo kafiri ji ya e ba dun cige zo e zuba wa fiya a ci sura nu lada na kanule sura na tuye be sura we musulmi ji ala ga sha ti eh? sura musulmi ju ta a ci ga wa lukunta ta waya a shi waya shi bo da mine na ga ake musulunci buye na ka di alamun don da agwa son nazar na saniya in ka na fi darul islam a alayi eji wuce na utuci na eji musulmi yo wa eji ba na musulmi yi gwakona hakam na bi islami a lotuti gwakon eji zaji wuce ja ga to musulmi wa alama funu. alawan haji shirye musulunci wa in kana fi da kufri amma ya ji ba na kafiri ji gai gwa ko na amma da alama dun da ya musulunci yana na kun yau? to na bi kufri ala hukunci daga kafiri sama ayo la'anna al-asla anna man kana fi darin fa huwa mi'aliya yathbutu lahu hukmuhu ma lam yakun ala yi dalil e lai gaga hukunci yake ga da nan ga alamin to mutuka kale ce yana ka kwaci bana wa yankin labuna na so alawa ala da kafiru daga ne nu dana gwa kula jinu ci kafiru na alawa da kafiru na yi cuji ko e bayyana ya kpaye na a ji hukun cayo a aji shiru ya nufu bai jujjuyi luwa ake dabbobi daga ba hanafiyo <clears throat> a ale na a da ji lura kawai bi alama musulunci gun ya ga ji lura bai jinu fetin ya nema gan ki gwa ko da wuce jo ma ga jinura be wuce ma alama na ma yawa ga jinura be yana wuya alama guni e bazun gan be kidabi eh, lali da ko walali fa ce bayan zaki jo don ko ah, walubsi sawad wa halkul ana yace lubsi sawad sawad ta kuke nan wani kpana wala tibar lidilalatil makan waya darul islam e ba ba gaga jinura gan be ejinu e fetiya ne gan ki gwa kwai za shi wuce joma so malikiya ji ta shafiya ji na masu a ga jinura be dane a ga gan bi alame ma fahim kana fi darul islam wọn a jẹ musulmi jù dɔn ba na kɔ zan yi shubɔ ne musulmi jina alawan ala musulmi a funu a jun salla da an na fi al muslimu kama a kam na bi islamin lakit fi ha kemna de ya hukunci da musulunci ya igina ga dela eje musulmi jo na agula ga eje musulmi jo a da alawan kpa kpa musulunci wa kana fi darul kufri amma ma ga ya kafiri kafiri da maliki a jiga a ga funo wa in kana maktuna ku ga ka kagu zuba daga ne ji na du da na gwa ku za ji wuce kafiri ayo na kagu zuba a ga lu ga musulmi ma alawa ya kafiri ya funo abun ga da a ga yana la ci la hukuncin da ya ci na la'anna al-yahuda yaqtatinun a ga to yahudi yo sai zuba inda musulmi buge zuba ta mai ga cula babanin be dalili na malikiya shi yana ko da yake gala zuwa a ga wa minan nasara aidan man yakta cinu a ga ta ta ce mi shan juwa da zani ke zuba nan so ya bugo wa ga gan ji amfani bai hukunci ba su yi ga ya lamana ga ake musulmi ya kirbe kafiri na iga cikin yi babu na limpa ga kwakwai kafiri ya zuba ko ezu ta so alege ga malikiya ja tiyani da wani agala ibazon e aji hukunci ya aji alama na aga aji hukunci ya gan ngba musulmi yo kashi uju musulmi anan be gurgudu bayanin ne manya bayani a nafiya ji layi to a nabila mai to malikiya layi to yi shafiya ta igani e ga da ci ga su abubuwa nan ga yi gan bi bayanin na ji Ah, idan ga jajili ke misali a gaga bida abun nan hmm? iga karatu lada shi yi misuku zana ki banu febe yana ki mai ga zana bi gana gana ga wawu yo wawa jajili amma ki ba nu febe yana ake musulunci buya na cajo shi ne musulmi iga cule gwa ko babu ne musulmi ji aga da ji pade a ca alamu ya musulunci da biyu alaka a ya bu alawa funu alawa ji shi da ya musulunci amma ka beli alamu ya musulunci ya gani duniya to bayana hake guba da wani bago ko dai ya mai tuma da jigan kagba alamu ya musulunci duniya wanda ga yi ji ba na musulunci ga doku ga wani alawa funu a ju shi da ya musulunci wanda ce ga a gaji lura bai shi ma so wani kina kiya wani wasu gabi tsana wargwado na kwana da wani ba ne gaci bici na allahu fabi ne ga ga caji dai na kpade su koyo su kuga ya tunan gawa mana su koyi daji yau gawa ma su koyi jin gawa ma a ne gaci bici na su ko fagani bi yi ko bayi yiwuwa ki boyi mu yoyi mai laifi su ko fagani bi yi subhanakallahumma bihamdik mu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu.